Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Laraba 20 ga watan Yunin shekara ta 2018 ni ne sarfil Hashin Gumal tare da Baba ko Makeri da sauran abokan aiki ke farin cin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu kan dokar kasafin kuɗi na wannan shekara ta dubi sha takwas, hawa kuma za mu ji cewa an shiga rana ta biyu a taron ƙasa da ƙasa na hafsoshin hukumomin leƙen asirin ƙasashen yankin tafkin da abuja In Nigeria, significant results have been made in the fight against extremism. A Nigeria, mun samu nasarar yakar masu tsatsauran ra'ayi. A jamhuriyar Nijar kuma wata kungiya ce mai zaman kanta ta shirya gasar tsafta a makarantu 275 a Maiduguri. To shi wannan konkur da muka sa kun san ita dai tsafta ita ce a gaban komi dangance da lahiya da kyakkyawar rayuwa. Sai kuma shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa zai kawo mana sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu waru ke turo mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Masu zanga-zanga a nan Amurka sun bayyana fushi da damuwarsu ga gwamnatin Trump akan shirinta na raba 'ya'yan bakin haure da iyayensu. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi cincirindo a harabar ofishin ma'aikatar shige da fice a San Francisco. A jiya talata suna ihu cewa a haɗa iyalai wuri guda. daya daga cikin masu zanga-zangan ya bayyana matukar fushinsa a kan shugaba donald trump yana rungume da tutar amurka yana jawabi a kan bakin haure a jiya talata Can you imagine what these children are feeling? Can you can anybody even imagine what they're feeling? I just saw Trump hugging a flag. That's his shin wani ya san halin da waɗannan ƙananan yaran ke ciki? Shin wane ne zai iya gane damuwarsu? Ta ce ɗazu na ga Trump rungume da tuta. shin amsan shi kenan ya rungumi tuta alhali kuwa waɗannan iyaye ba su iya su haɗu su rungumi 'ya'yansu wannan mugun hali ne ta ce akwai miyagu kuma ba ta ƙaunar su a nan washington trump ya, gamu da fushin waɗansu 'yan democrat yayin da ya isa majalisar dokokin kasar a jiya talata domin ya gana da wakilan 'yan republican akan batun da ke wato neman hanyar warware wannan batu da ke neman zaman babban kalubala ya ce mun samu tattaunawa mai amfani waɗannan dokoki ne da aka karya su shekaru da dama amma dai mun yi tattaunawa masu amfani. a hali da ake ciki kuma amurka ta sanar da ficewarta daga kwamitin kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya a hukumance tana mai cewar kwamitin ba shi da wani tasiri a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa wa manema labarai cewa kwamitin ya daɗe yana kare masu take haƙƙin bal'adama maimakon jan kunninsu kana akwai rashin adalcin siyasa a cikin wannan kwamiti ta zargi kwamitin da nuna rashin adalci ga isra'ila ta ce amurka ta yi ƙoƙarin gyara al'amura a wannan kwamitin na kare haƙƙin bal'adama amma abu ya ci tura ta ce idan aka kula da wakilan kwamitin za a ga masu rashin mutunta haƙoƙin bul'adama inda ta ambato ayyukan take haƙƙin bul'adama a venezuela da china da cuba da kuma demokaradiyyar jamhuriyar congo amma dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya gwammace amurka ta ci gaba da zama memba a kwamitin na kare haƙƙin bal'adama wannan kwamiti yana taka muhimmiyar rawa wurin mutunta kare haƙƙin bal'adama a faɗin duniya wani hari da taliban ta kai da safiyar yau laraba a gabashin afghanistan ya kashe mutane 30 a cikin rundunar gwamnati mummunan harin tun bayan da aka tsagaita bude wuta na wucin gadi domin gudanar da bukukuwan karamar sallah jami'an cikin gida sun ce mayakan sa kan taliban sun kai harin ne a tungar rundunar gwamnati ta ana a yankin bala murgab da ke cikin gundumar badgis labarin da ya haddasa rangama a wurin kuma an kashe mayaka na kowane bangare gwamnan gundumar abdulgafur malik zai ya faɗa wa murya amurka an kashe sojoji 30 na rundunar ana wanda suke kan hanyar su zuwa inda ake yakin yayin da mayakan taliban suka musu kwantan bauna mai magana da yawon ma'aikatar tsaro na kabul ya faɗa wa murya amurka cewa wannan fadar ta yi sanadiyar mutuwar sojojin afghanistan goma sha uku kana wasu guda takwas suka ji rauni taliban ta kawo ƙarshen ta na tsagaita wuta na kwanaki uku ne a ranar lahadi yayin da gwamnati ta kara lokaci zuwa mako guda a maimakon ya kare yau laraba wato zuwa kwanaki goma wannan ne karin farko a cikin shekaru goma sha bakwai da bangarori masu yaki da juna afghanistan suka tsagaita wuta na ɗan lokaci ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya bar birnin beijing zuwa pyongyang bayan ziyarar wuni biyu da ya kai a china babban abokiyar hudun tattalin arziki da diflomasiyan gwamnatin kasarsa da take fama da talauci kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ce kim ya gode wa shugaba zin Xi Jinping saboda taimakawa da yi wa taron koli mai cike da tarihi wanda Kim ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a Singapore a makon jiya. Kim ya ce Pyongyang da Beijing sun kulla wata sabuwar alaka da kuma kawance. Bayan ganawa da shugaba Xi, shugaban na Koriya ta Arewa ya ziyarci wani lambun fasahar noma da kuma cibiyar tsare ruwan sama kafin ya tashi zuwa ƙasarsa a yau Laraba. shugaban eritrea zai tura tawaga zuwa habasha domin tattaunawa a kan alkawarin da, firaminista minister abi ahmed ya dauka na aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla shekara 2000 amincewa da wanda aiwatar da wannan yarjejeniyar yana nufin habasha ta amince ta sakarwa eritrea yankin takana kuma ta mutunta hukuncin da kotun ƙasa da kasa ta yanke a shekarar 2002 wanda ya baiwa eritrea ikon rike yankin nan na badme wanda ƙasashen biyu ke takaddama a kai Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin bana a yau Laraba wanda hakan ne yasa nazanta da wakilin murya Amurka da ke Abuja, Madina Dauda. Shugaba ya rattaba hannu a wannan kasafin kuɗi wanda ya zama shine kasafi mafi yawa a tarihin Najeriya domin mm. wannan kasafi ya kama tiriliyan tara da tugo ɗaya. Saɓanin abin da shi shugaban ƙasa ya baiwa haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa a bara. to ya ba da kasafin kuɗi na jiliyan takwas da ɗigo shida amma suka yi ƙarin biyan ɗari biyar. Wato shi ne aka kira cushe kenan? Ita eh to ba za a iya cewa cushe ba domin bayanan da shugaban kwamitin kasafin kuɗi ya mana mu manema labarai mm. ya ce biliyan ɗari biyar ɗin da suka yi ƙari sun yi ƙari ne saboda a aiwatar da ayyuka da ake bukata a ƙasa To Madina wannan rattaba hannu da shugaban ƙasa an ce shugabannin majalisar dokoki ba su halarci taron rattaba hannun ba. Shin gaskiya ne? A'a ba gaskiya ba ne. Domin ah, kasan cewa shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ba shi a ƙasa. Ya tafi rasha. Hmm. Amma na san akwai mataimakin shugaban masu rinjaye Bala na Allah. Hmm. ya halarci wannan taron na rattaba hannu saboda haka ba za a iya cewa 'yan majalisa ba su halarci wajen rattaba hannun nan ba. An rattaba hannun wannan kasafi wata shida wato an raba shekara a biyu. Wani tasiri wannan abu zai yi tunda an riga an kai rabin shekara kamata a ce an riga an sa an rattaba hannu a farkon shekara ba wai a tsakiyar shekara ba. To abin da ya faru a baya tarfili shine kasafin kuɗin bara a lokacin da shugaban ƙasa ya gabatar da wannan na bana ɗin ba a yi hmm. aiki da ya kai kashi ashirin cikin ɗari ba saboda haka sai gaba ɗaya aka amince cewa za a ci gaba da amfani da kasafin kuɗin bara wato na shekara dubu biyu da goma sha bakwai hmm. har zuwa watan biyar na bana saboda hmm. haka a wannan watan shidan da ya sa hannu a wannan kasafin kuɗi ya sa a daidai saboda ai an gama amfani da kasafin kuɗin baraya zuwa watan biyar watan da ya gabata kenan so wannan wata sabon kasafi zai fara aiki to madina a gaggauce wani tasiri ke ganin wannan kasafi na wannan shekara da da ya sa hannu zai yi to duk da cewa a lokacin da shugaban ƙasa yake rattaba hannu a wannan kasafin ya nuna rashin jin daɗinsa akan waɗannan canje-canje da majalisa ta yi amma duk da haka wannan kasafin zai yi tasiri domin kamar yadda ne maka bayani da farko mm. ba a taɓa kasafin kuɗi ne tsoka irin wannan ba. To Madina za mu saka ido akan wannan kasafi mu ga yadda zai tasiri ga al'ummar Najeriya. To mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai, ni ma ina godiya Sarfili. To a yau ne taron ake wato taron ƙasa da ƙasa na hafsoshin hukumomin leƙen asirin rundunar kasashen yankin tafkin da ke shiga rana ta biyu inda babban hafsa rundunar sojojin Najeriya ya ɗauki lokaci mai tsawo yana jawabi kan ta'addancin Boko Haram. Daga zauren taron a Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. The role of intelligence in restoring peace in the Lechard region Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Abayomi Gabriel Olonishakin ke jawabi a ci gaba da taron manyan hafsoshin hukumomin lagen asiri na rundunonin sojojin kasashen yankin tafkin Chadi da ake yi da haɗin gwiwar rundunar sojin Amurka da ke Afirka wato Africom da ke gudana a halin yanzu a nan Abuja. Yana mai cewar rawar da bayanan sirri zai taka wajen samar da zaman lafiya a yankin tafkin Chadin ba zai misaltu ba. Tabbatar da tsaro ba zai zamanto ɗaya ɗayan aiki na ƙasa ɗaya tilo ba. A don haka akwai buƙatar musayar bayanan sirri sirri da aiki tare tsakanin ƙasashe shiyoyi da ma nahiyoyi daban-daban don haƙa ta cimma ruwa a don haka ina da yakinin waɗannan hazikan hafsoshin da ke halartar wannan taro a halin yanzu za su lalubo hanyar samar da kwanciyar hankali a yankin na tafkin chadi shugaban sojojin najeriya kazalika ya kuma buga misali da yadda suka tunkari 'yan ta'adda na boko haram Significant results have been made in the fight against extremism. A nigeria mun samu nasarar yakar masu tsatsauran ra'ayi bayan da muka yi wa rundunar sojojin mu garan Bawul. Da hakan ya sa muka matsa kaimi wajen yakar Boko Haram. Rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi na gudanar da aikin Operation amnifakat yayin da mu a nigeria muka kaddamar da atisayen Operation Last Hold duk dai a kokarin mu na kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram. Multinational Joint Task Force is currently conducting Operation Amnifacat while Nigerian Operation Last Hold is ongoing. Aliko ‘yan Rashid Harun wani tsohon jami'i ne a hukumar laƙen asirin sojojin Najeriya. In ka duba akwai matsalolin adda da suke faruwa ba ma a Najeriya ka ba ko kuma ba ma sakin jaji kawai ba. Amma in ka duba ai yanzu da 'yan ta'addan Najeriya wato wanda ake kira 'yan Boko Haram din nan suna nan wannan sakin caji nan suke zama abin da ake faɗa suke samun safe haven kenan. Saboda haka ya kamata taron kuma ya kamata duk abin da ake nema ga yaƙi da 'yan ta'adda bayanan sirri shine ya kamata a yi. Saboda tattara wannan bayanan tsaro din. Ana dai ci gaba da wannan taro a halin yanzu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wai ka ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kun ji kidin mutuwa mai ban To a gaida Hassan mai na kaina. wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira a SEC mun gane mai fafutukar inganta harkar ilimi ta miƙa wasu kyautuka ga makarantun da suka lashe gasar tsafta ta shirya a da maganar jamhuriyar Nijar wato da tallafin kungiyar tarayyar turai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na tamar abari. A wani mataki na zaburar da malamai da ɗalibai game da harkar tsafta a makarantu, ƙungiya mai zaman kanta a sec mun gane mai fafutukar inganta harkar ilimi ta fusa'ar garin Val ta ƙasar Faransa tare da tallafin tarayyar Turai. ta shirya wata gasar tsabtace makarantu 277 na garin da magaran an gudanar da bincike a makarantun da aka tsaida bayan tankaɗe da rairayi sani rufa'i na daga kwamitin da ya binciken bincike guda biyu aka yi na hari ya kumshi dukkan lakwal guda 277 wanda suke cikin eh, garin da magaran aka je aka zo kuma aka rarrike aka ɗauki ekwal guda 68 aka tsaye da alƙalama guda 21 na zahiri wanda kowa ya je iya ya gani wannan alƙalaman sun shahi kamar ɓangarori guda biyar na tsafta na farko shi da amfani da salga da yara suke alkwal da kuma kula da salga na biyu shi da wanke hannu da sabuli na uku shi da ruwan sha da yadda ake adana shi na hudu shi da sharar lakwal da eh, kautar da wata dauda da ruwa gurbataccen ruwa na biyar kuma shine tsafta wanda ta shahi abinci da masu abinci suke kama yara lakwal suna sai da musu. Hajiya Amina Dauda ita ce shugabar kungiyar ASEC mun gane a nan jihar da magaran ta bayyana dalilansu na shirya wannan gasar a makarantun. To shi wannan konkur da muka sa kun san ita dai tsafta ita ce a gaban komi dangance da lahiya da kyakkyawar rayuwa. Kenan shine ne don saboda yara su ɗauki tarbiyya ta tsafta mu shina masu ba kiyaye muhallin wannan da tsafta muhimmanci shine wannan furoshen duka ya yi aiki a ciki to shi gurin da muke so mutum ma tsaftace muhalli kiwon lahiya ita shi kin san tsafta ita ce a gaba cikin lahiya kuma yau abin wannan haduwa ta zo daidai da zama a cikin yanayin zandar sabuwa muke zandar sabuwa kuma yana kiran tsabta. Makarantun da suka ci gasar sun hada da Joriyal Hoda ta na ɗaya, ɗan tsofo ta na biyu, makarantar Unwala Bilang ta na uku. Kadai shugabannin makarantun suna nuna farin cikinsu. Eh, Mamman Lawal Sile Eh, to don ka ni ne na école jurial gaskiya ina matukan mai jin daɗi fi layi puisque ai ka san dai sa'a ce a ce cikin dubunnan mutane a ce kai ka huto ba mun bari ba ma wani zai huce mu insha Allah ko saboda zan mu ci gaba wani ai kamar an man ne kuma mun ji daɗi firman da asaka mun gane ta tuna da firman irin wannan abin Abdurrahman Sadi kenan shugaba na makaranta Malam Dan Tsoho Franco Arab wannan kamar wata allura ce suka mumu insha Allah kuma sai abin da ya ci gaba Ban san ma kuma ga kayan aiki suka bada yanzu ba wasa tsafta ita ce lahiya kenan a kiyaye lahiya shi ya ce an koma ana neman magani kenan duk idan za mu yi kamar yadda ake dan kwatantawa za mu ga cututtuka da yawa sun ragu tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger ya gaya mana zanje kafin zamuti da ƙarshe da bayan mun fito da makewaya mu wanke hannuwan mu da dawo mu ne alakwal masaske ruwan da za mu sha riwa sai mun tsabtace shi da kyau domin lafiyar mu gaba ɗaya. kasan mun sa To a gaida Tamar Abari, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha takwas na safe. Ga shirin shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakwar tamu ke muna bayanin yadda take haɗa abincin da take sayarwa a birnin Boston a jihar Massachusetts da kuma mu'amalarta da kwastomominta. Yau ko bakon namu za ta fara ne da yi muna bayanin yadda ta samu shago da kuma yadda suke ji da biyan haraji har ma da masu zuwa duba tsaftan abincin da take sayarwa yawa cecilia da yaka ce a gida yake dafa wannan abincin domin masu biki iri daban-daban faɗa mana yadda dahuwa daga gida ya koma a shago da nake ina kan yi a gida ba ina nan kan ina kan tara kuɗi daga nan um, ina tara kuɗi a gefe amma kuma kafin ma in bude shagon a gurin da nake aiki as a receptionist da safe kenan ina zuwa aiki da safe kamar karfe bakwai zuwa karfe hudu hmm. ah, akwai wani da irin lokacin cin abinci lokacin break dai kawai irin kam na dafa jollof rice da plantain ina nan na ci kenan a a lunch room namu sai mm. shi ya zo wani dan Colombia sai ya ce a ina na samu abinci ne shi na ce ai ni da kaina na dafa so eh. sai ya biya ce wai um, idan na iya dafuwa haka yaya bana da shago so sai na bi na fara explain mishi na ce to dalilin da bana da shago kuɗi bai ishe ni ba kuma idan ka je bank ma da kyar most especially kaman um, in ka je banki ka ce kana so ka bude restaurant ne kudin cin abinci ba su da kwarin gwiwa su baka haka so shi ya biya ce to in abun haka ne bara mu um, idan ina so za mu iya fara business tare da shi sai na ce mishi to babu damuwa so daga gurin shi ne ni na fara so na ce mishi to gashi fa abubuwan da ya kamata a bukata su um, applications applications da yawan da ya kamata mu yi mm. sai mun bi muka je muka filin applications din sai kuma akwai wani shagon da dama um, ainihin shi restaurant ne amma kuma thai food so su suna so su sayar sai mun bi muka je muka ce to muna son wannan restaurant din so aka yi komai transaction din da an hada da uh, da lawyer aka transferin mana zuwa um, zuwa sunan mu so daga nan mu mun zo muka introducing um, abincin Nigeria da alale da meat pie da jollof rice da su sauran abubuwan da mu mun saba to har yanzu kuna tare da shi wannan dan Colombian kenan so eh shi shi ba wannan tare da shi so da an um, da komai da kuma ya biya pick up sai ya biya ce to um, kudin da shi ya sa da aka fara idan idan ina so zai iya bar min komai da komai sai shi kuma shi zai abin da sai biya fita to tun haka muka bi muka muka rabu so na miyar mishi da kudin da ya da ya bayar a a farkon yin business mm, eh mm, kudin haraji da kudin ka'ida bai sa ki kasa gwiwa ba Yeah. Kudin ah, kudin yana nan babba amma kuma su applications mutane da ya kamata ka bi din kamar a nan America suna da doka so idan ka bi dokan kan da suka ce suka ce maka ka kawo wannan ka je ka kawo ka dawo kuma da next suka ce maka to ga wannan muke bukata ka je ka kawo haka kana nan kana bin dokan su kan da suka sa shi ba za su hana ka ah, su licenses din ba so and the moment in kai shiri kana so ka je ka bude shago idan akwai kuɗin da zaka fara din that's very good and then kuma sai kawai ka bi dokan su kana bin eh, mm. dokokin da suka sa din ba wanda zai iya eh, hana ka ba kamar Najeriya da na ji eh, idan na ce na sun koma Najeriya za ce eh za ki iya zuwa ai ba wannan dokan ba wancan dokan so dokan anan yayi yawa because don dalilin kowane shekara za a zo a duba su licensing a gan wai ka renewing nasu so ba suna baka doka kawai ka je ka bude haka ba suna dawowa sannan wani abu kuma da zan so masu aro na sun za su sani shine na san lokaci lokaci za su rika zuwa suna duba su ga ya eh. tsaftan wurin yake eh, akwai su da yawa sun fi na nigeria ai kuma wannan idan za su zo ba za su giya maka ba kai dai kawai kana nan za su shigo za su shigo don su um, gan ko kan da na farkon da ka ka explain musu ga abubuwan da kake so ka yi so mm. suna so kana nan kana bin wainan abubuwan da ka giya musu so kana nan daidai kana bude shagonka ba za su giya maka ba wai gashi ranar da zamu zo su dai kawai za su bi ka baya don su zo su gan wai wai kana yin komai da komai da kyau yadda ka ce kuma um, business na sayar da abinci ne ba sa son wani ya yi ciwo don wani ya yi ciwo za a kira a report ne a dawo a ce to gashi fa wannan ya ci abinci a shagon ka. kuma shi fa abin da ya faru da shi ya ga abin da ya faru da shi a fara bincikewa ai da zancen tsafta da ci ko kuma menene so kai karan kanka mai shagon ya kamata ka bi duk abubuwan da suka ce maka shi fa ka yi kuma ka maintaining temperature zancen sabta hmm. ko ko um, customers ma idan sun zo cin abinci ya kamata su zo su gan gurin yana da tsafta muna yin komai da komai da ya um, bukata mu yi so that idan su inspectors din sun zo mm, eh, za su zo su duba abubuwan da suke bukata in akwai wani damuwa za su ce to gashi fa ba su pass bara su baka mako wai ka ci ba za su mm. ce maka fa um, ka fail ka je ka gyara wannan abun tukuna idan ka je ka gyara sai su baka paper za ka signing su ce to za su dawo a sati biyu don su bincike su gan wai da gaske ka gyara ba wai dai kawai ka bude baki ka ce e ka gyara ba to kenan kenan suna zuwa ba tare da sai sun ga duk sanda so ga dama kawai za su faɗo cikin shagon abinci eh na abinci eh duk lokacin da suka damu suka so za su bi su zo kawai mu masu shagon ma mun sani okay to suna zuwa eh, so biyu a shekara ɗaya mhm. amma dai ba za su kiya maka yaushe ne za su zo kai mu dai kawai ya kamata mu yi zauna da shiri za ka gansu sun bullo sai kuma can um, karshen shekara kuma haka za su sake su dawo kuma su duba abubuwan da ya suke nema. To Cecilia da nan a cikin shiri na gaba na ƙarshe kin ci gaba da yi mana bayani. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin yadda tattaunawar tamu ta kasance da bakwar tamu Cecilia Dama yanzu a madadin ita bakwar tamu Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Da shi take da in da ladan yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo wasu daga cikin sakonnin da ku masu wari kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko a yau ya fito ne daga Halima da Hasiya da Fatima Buba mai gora gashuwa inda suka ce yau rana ce ta 'yan gudun hijira a duniya. Amma a Najeriya suna fuskantar kalubalen rayuwa musamman ma a bangaren fyaɗe. Wanda hakan ya dace hukumomi su ɗauki gagarumin mataki akan hakan amma suna nuna halin ko oho don haka muke ba da shawara a sa ido sosai duk wanda aka kama shi da laifin fyaɗe a yi mashi hukunci sosai. Sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Hajiya gambo mamman gusau zaria inda ta ce ina jajantawa wa 'yan kasuwa sakamakon wani gobara da ta barke a babbar kasuwan garin azare a jihar bauchi allah ya kara sake aukuwar hakan sai kuma sakonmu na gaba inda ya fito daga amina adamu malam jihar jigawa da malam rulwani sa'idu jihar zam inda suka ce assalamu alaikum muryan amurka fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku don allah ku bamu dama mu yi tsokaci akan kasafin kuɗin ƙasarmu da yau shugaba muhammadu buhari zai sa hannu Muna fatan talakawan ƙasanmu za su gani a ƙasa ba wai su ji a midiya ba. Sai kuma saƙo na gaba inda shi ma fito daga Alhaji Mele Yusuf jihar Yobe inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ya sa sanya hannu a kasafin kuɗinmu na bana da shugaba Muhammadu Buhari zai yi ya kawo mana ci gaba masu amfani da kuma ayyuka na alheri a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. sai kuma saƙonmu na gaba inda wasiƙar haɗin gwiwa ce daga yahaya don na azare da prince tasi ibn abdullah azare inda suka ce ya allah muna roƙonka domin albarkacin sunayenka ka kawo wa al'ummar jihar zamfara ƙarshen wannan hare-haren na 'yan bindiga da kuma yakin da ya ƙici ya ƙi cinyewa sai kuma saƙo na gaba inda ya fito daga abubakar Kawu girgire sabon garko matasan jihar yobe inda ya ce assalamu alaikum boa hausa allah ya sa aika jirgin sama mai saukar ungulu zuwa jihar zamfara da rundunar sojojin najeriya ta yi ya taimaka wajen kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankulan sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga malam husaini dangote angon aisha baban humaira daga jihar yobe inda ya ce salam boa hausa don allah ku bani dama na yi yabo tare da jinjina ga ma'aikatan boa hausa mazansu da matansu akan irin damar da kuke bamu domin tofa albarkacin bakinmu a duk shirye shiryen ku don haka babu abin da za ce maku sai fatan allah ya ƙara ɗaukaka tashar taku da ma Allah ya ƙara wa ma'aikatan ku haƙuri da basira. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. Masu zanga-zanga a Amurka sun bayyana fushi da damuwarsu ga gwamnatin Trump akan shirinta na raba 'ya'yan bakin haure da iyayensu. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun cincirin a harabar ofishin ma'aikatar shige da fice a san francisco a jiya talata suna ihu cewa a haɗa iyalai wuri guda ɗaya daga cikin masu zanga-zangan ta bayyana matukar fushinta a kan shugaba donald trump tana rungume da tutar amurka tana jawabi a kan bakin hauren a jiya talata a halin da ake ciki kuma amurka ta sanar da ficewarta daga kwamitin kare hakkin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya a hukumance tana mai cewar kwamitin ba shi da wani tasiri a yanzu a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗawa wa manema labaran cewa kwamitin ya daɗe yana kare masu take haƙƙin bal'adama maimakon ya ja kunnen su kana kuma akwai rashin adalcin siyasa a cikin kwamitin. To madalla masu sauraro anan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ya koma makeri da ya yana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Shif Sisk. Nisar fili hashin gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Daula na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.